الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ma الله تعالى دينا من ونن من wannan مكان mai yammaci na biyu ga watan zulhijja shekara ta 1430 da yake daidai da goma shakara ga watan sha ɗaya shekara ta biyu da tara mai lafiya wannan kuma shi ne darasinmu na uku a cikin wannan tsoron mai albarka suratu an'am wannan yammaci na alhamis biyu ga watan zulhijja lallai muna godin Allah ta'ala da ya nuna mana shi da Allah ta'ala ya nuna mana farko waɗannan kwanaki goma farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki goma wanda ya ce yau shi ne biyunsu ubangiji Allah ta'ala ya albarkaci waɗannan kwanaki Malamin tafsiri ba sa huce faɗin Allah ta'ala wal fajiri wal layalin ashirin sai sun shikaito maganganun malaman tafsiri kan layalin ashirin ɗin na waɗannan kwanaki ko dai ya zama na waɗannan waɗannan kwanakin ne na farkon farkon ko su zama kwana goman ƙarshen ramadan ko su zama farkon goman al-muharram shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa idan muka yi la'akari da yini za mu iya cewar waɗannan goma ne mana magana a kan wannan goma ne tana da ƙarfi saboda a yini ne ake da ranar arfa a cikin wannan goma mun gane wannan ko in kuma ka la'akari da dare to lalle goma ƙasai ta watan ramadan tana da ƙarfi sosai da sosai kamar yadda a cikin wannan dare ne ake da watan abin nan daren da qadr an gane wannan an yin da waɗannan kwanuka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ba da falalarsu a hadisi ingantacci falala mai kima abinda mutum zai rubutu da su a cikin waɗannan kwanuka guda goma shine mutum ya dage da dukkan nau'ukan ayyukan na alheri dukkan abin da yake aiki ne na alheri ya yi ƙoƙari sosai da sosai ya ga ya ƙara a kan nada domin tsayawar shi zai iya zama mishi matsala idan muka ci ayyukan alheri suna da yawa karatun alkur'ani yawaita zikiri yawaita salatu annabi sallallahu alaihi wa sallam, taimaka ma gajiyayyu agaza ma marasa shi karantarwa da sauran dukkanin nau'uka na alkhairi suna shiga ƙarƙashin wannan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana waɗannan kwanuka masu tara albarka kuma ya karbi dukkanin ayyukan da aka yi mutum da ya san lallai ilalla yana da gajiyawa ya san bai ba watan ramadan haƙƙinsa ba baki da hakan nan bai bai ma goman ƙarshe ta watan ramadan haƙƙinta ba baki da hakan kuma ta wani to lallai kuma wannan ya nuna mana cewa mutum yana da dama ya amfani da ya ribaci rara ta lokaci ta waɗancan kwanaki goma ya yi ƙoƙari ya ga ya hanyar da ya yi ya cika su lalle ilalla za su taimaka mutum sosai da sosai a rayuwarsa muna roƙa Allah ta'ala ya cika mana muna roƙa Allah ta'ala ya mana gamdakatar mu samu mu amfani da waɗannan kwanuka guda goma da kuma sauran ayyuka na ibada da yayi kawai maganganun da mutane suke yi shine idan ya zama na yau biyu ga watan sallah a yau biyu ga watan zulhijja watan sallah kenan ya zama na za mu sallah ranar yau shi kenan ranar juma'a kuma alhali mun ɗauki azumi ranar asabar to dama abin da kuke cewa azumin ka laye ku mu kuke fara ya ce na ban joni malami ya yi wannan maganar ba kasan yadda mutane suke da kulle-kulle sai wa kulle azumi kuma da layya ne alakar azumi da layya uku ba ta ramadan ya kammala shi ramadan ma baya cikin al'ashhurul hurum kun gano wannan da ke ku wallahi kokarin kulla alakanta batutuwa da shi watan shawwal watan zulqa'da watan zulhijja alfarmar su daban watan ramadan alfarmar shi daban watan ni kowanne wata yana cin bishin kansa ne mun bai wannan da ke ko da ka babu wata doguwar magana akan wannan sai dai idin mu zai kasance ranar juma'a kenan idin babbar sallah ga idin babbar sallah ga kuma idin sallar juma'a idan mutum ya sallar idi ta wadatar mai sallar juma'a kenan da izinin Allah ta'ala wannan bayani zai zo ranar lahadi idan muna karatun muwaɗa saboda mana cikin kitabu bahaya a karatun mu da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 37 ta takwas a cikin na'am 38 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am to za mu tashi aya ta 39 wallazina kadzabu bi ayatina summu wa bukmun fi dhulumat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يبقى ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الله تعالى يقول والذين كذبوا بآياتنا كما دكنا وقتاً لسكة قرية آيوهم دومون الذين ينذج تكن سياقنا العموم سياقه كل أو الجميع وقرتل الذي التي الفروع وقرتل الذي ذا الفروع الذي ذا فروعه التي duk suna cikin siyas na al'umum Allah ta'ala ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata dukkan waɗanda suka karyata ayoyinmu al'ayat ko da su zama al'ayat al-kauniyya al-qadariyya ko al'ayat shar'iyya addiniya waɗannan mutanen summun mutane ne waɗanda suke kurami wa bukmun kuma biye baye fi suna yawo a cikin dubbai domin mun jam'i ne na asam bukmun jam'i ne na abkam kamar umiyun jam'i ne na a'ama shi kuma sum wanda yake jam'i ne na asam asam shi ne namiji samma mace bukmun jam'i ne na abkam kamar yadda bayani ya gabata shi abkam shi namiji ne shi shine mace shi haka nan a'ama namiji kenan aniya makauniya idan aka ce shi shine mutumin da yake kurma ne baya ji in yana magana maganar ba ta fitowa kwata-kwata daga wannan dole sai dai da hannu kenan idan aka ce bukmun ne daidai jam'i ne na bebaye kenan ya zama faradin shi abu kamkamai da bayani ya gabata bebe wanda yake yana magana amma magana ba ta fita sosai da sosai in ba ka daɗe da shi sosai da sosai ba za ka iya gane magana ga dinta sarraka sai da mana batma shine bebiya kenan Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru waɗanda sai wallazina kafaru bi ayatina summun wa bukun fi Allah ta'ala ya sifanta su da waɗannan sifofi kamar yadda ya sifanta munafikai da ɗoruwa akan sifata uku ita ce ta a'ama al'ama a cikin suratu al-baqara summun bukmun umyum fahum la yarji'un aurare guda biyu to shi ne muhammad al-amini shankiti a cikin littafin sa al-azbun namir min majalis shankiti fi tafsir yace Allah ta'ala ya ambaci al'ama a cikin wannan ayar dan yace fi dhulumat wanda yake kaga a cikin wacce sura kuma ta bakara ba a ce ba a faɗi lafazin zulma ɗin a haɗa ba mun gane wannan da ke ko na'am Allah ta'ala ya ce sun wa bukumin fi zulumat haka Allah ta'ala ya faɗa kan munafikai shin ba sa ji ko kuma e suna ji amma ba sa ji na karɓa sannan kuma ba sa gani gani na karɓa na su ji su karɓa su yadda tunda Allah ta'ala ya siffata munafikai da cewa abin na fai za su haɓa na khawfu salakukum bi alsinatin hidadin ashihata alal khair idan tsoron ya tafi sai ke ji su suna magana da harsuna masu kaifin gaske bi alsinatin shidad harshe mai kaifin gaske ya nuna suna magana ke idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun sai nuna wannan maganar da Allah ta'ala ya ce ba sa jin magana kurame ne mana kurame ne daga jin gaskiya ba sa jin gaskiya balle su amfani da ita jin bai musu amfani Allah ta'ala ya sauke to zulmat waɗannan suna cikin dubbai ba ma duhu ba kafirci nau'i ne daban-daban gaba ɗaya shi kuma alkufur milla wahida duk ƙarƙashin tuta guda yake kasance kuma ɓangarorin shi yana da yawa sai Allah ta'ala ya jama'a shi ne ce fi zulmat a cikin dubbai masu tarin yawa kamar yadda bayani ya gabata a farkon sura Alhamdu alladhi khalaqa samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nura Allah ta'ala ya ce wa man yasha nan man yasha illahu yudlil duk wanda Allah ta'ala ya ga dama sai batar da shi wa man yasha wanda Allah ta'ala ya so ya ja'alu ala siratin mustaqim sai ya sanya shi akan tafarki wanda yake mustaqim madaidaici mai kakke wanda yake ba shi da karkata babu inda ya karkace saboda haka idan ka samu shiriya ubangiji Allah ta'ala ne ya baka falalarsa wa man yasha wa faqahu bi fadlihi duk wanda Allah ta'ala ya ga dama sai ya datar da shi da falalarsa wa man yasha adallahu bi adlihi wanda Allah ta'ala ya so kuma sai ya batar da shi da adalcinsa fa minhum shaqiyyu wa sa'id wa za muqarrabun wa za qarid li hikmatin balighatin qadaha yastujibu alhamda ala iktidaha subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yana da hikimomi masu tarin yawa da ya sai haka huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min idan Allah ta'ala yana kira kira ne ga mamman kira wallahu yad'u ila daris salam Allah ta'ala yana kiran kowa da kowa zuwa gida na aminci wa ya man yasha'u ila siratal mustaqim amma Allah ta'ala yana shirye ga wanda yake so yana shirye da wanda yake so zuwa ga tabarki wanda yake shine madaidaici mai cikakken tafarki ya Allah ta'ala ka tabbatar da mu akan tafarkin ka na'am قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الله تعالى يقول قل كشي قل تلوكنا وانا shine abin da malamai sai kira al usulubun talqini tsari ne da ake lakkana ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kul kace wannan ya nuna ba shi ya kirkira ba kenan kun gano wannan yanzu yana faɗan abin da aka ce ya faɗa ne kul ya ci wannan annabi ka ce ara aitakum ku bani labari mana haka usulubin yake suna larawa suna da irin wannan usulub din a larabci su ce ara'aitakum idan mazaje ne da yawa ara'aitaka ara'aitaki ara'aitakun ma'ana ta'un din dai maftuha ce abadan ta'un din ana mata fata kafu gani da shine zai taimaka maka wurin fayyace namiji ko mace haka na idan suna da yawa ara'aita ba za ka ce ara'aitun ba a wannan tsarin wani usul din ka ce ara'aitakum kamar da bayani ya gabata Allah ta'ala ce a ra'ayi kul kace da su a ra'aitakum ku bani labari mana in atakum azabullah har idan azabar ubangiji Allah ta'ala ta zo muku kuma ganta au atatkum sa'atu ko kuma alkiyama ta zo muku kwatsam a ghairar layi ta da ona in kuntum sadiqin yanzu wani Allah za ku kira a wannan hali idan daga suke yi na wata an bai tsarin jumla ayoyi idan azaba masifa bala'i ya jirka ko mota kanta ya sille ko ana cikin jirgin ruwa ya fara limewa ko ana cikin jirgin sama direba ya sanarwa cewar shi ma yanzu jirgin ya karfinsa to yanzu a hairar lahi ta da'un yanzu wani allah za ku kira in kuntum sadiqin idan daga sai kuke yi a lokacin da kuke cikin wadata kuna kiran wani Allah kuna kiran gumaka to yanzu idan kun shiga cikin tsanani hakan ma gumakan za ku kira wani Allah din za ku kira sai Allah ta'ala ya ce bal ina ba haka bane iyyahu tad'un shi kade za su kira isa ake takadim na al-maf'ulun bihi lufidi al-hasab ala hadi qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bal abun ba haka yake ba iyyahu tad'un shi kadai za ku kira mana yanzu idan bala'i ya afka musu dama suna kiran wani Allah ne da suna cikin wadata suna cikin hannu da shi sai su kira wani Allah su ta shirka su ta tsafa kafansu amma idan bala'i ya kirka ke su suna cikin mawuyacin hali to Allah kadai za su kira fayyacin ma ta da ƙona ilai sai Allah ta'ala iyaye muku abin da kuke kira shi zuwa gare shi bala'in da kuka shiga kuke kiran Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya yi muku shi in sha'a in ya ga dama watan sauna masu shirikun sai ku bar abin da kuke shirka tare da Allah a wannan hali na bala'i ba a kiran wani Allah Allah kadai ake kira sai da rakibu fi fulki da'awu mukhlisina lahu haka idan suka hau cikin manya-manyan jiragen ruwa bala'i guguwa ta jirgin ruwa ta jasu sai ga Allah kadai suke kira ba sa haɗa shi da kowa da komai wannan mushrikan da kenan wanda yake su ba sa kiran Allah ta'ala sai a lokacin tsanani kadai amma lokacin wadata sai su kira wani Allah ta'ala kamar sai ga wasu a lokacin wadatan ma shirka suke yi a lokacin bala'i su jahilan na da in za in bala'i ya afka musu Allah kadai suke kira amma na yanzu tuntube zai je gaja kira wani Allah ta'ala Allah ta'ala ya sauke wannan kaga kaman bala'in shirka shi tana neman ma ta dara na maguza wanda Allah ya sauke Allah ta'ala ya ce sai iyaye in sha'a in ya ga dama kun gano wannan wannan kun ga da mu'allaf ne ubangiji Allah ta'ala ya sanya amsa addu'ar tasu ga in ya ga dama amma a bakara cewa yi cewa yi wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'a da'i idza da'an falaysa jibuli wa nubi la allahum yarshidu anan babu insha babu cewar in Allah ya ga dama ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni wa qala rabbukum ud'uni babu sharadi na cewar in ya ga dama mun gano wannan shine malaman tafsiri suke cewa anan addu'a ce ta kafirai addu'a kafirai wannan sai ubangiji Allah ta'ala ya ga dama ne da amsa musu duk da cewa suna cikin bala'in na rikicewar jirgin sama na rikicewar yanayi na kare tattalin arziki da sauransu suna cikin kafirci idan suka roƙe shi in ya ga ma ya amsa musu mun gano wannan amma mummunai su wannan suna tabbasin amsawa duk da amsawar mu din ita ma tana karkashin mashi'a ta Allah ta'ala sai in Allah ta'ala ya ga dama to amma su da yake suna da imani sai ba Allah ka mashi'ar ba duk da cewa asali dai sai Allah ta'ala wa ma tashauna illa in sha Allah rabbul alamin wanda suke nuna cewar addu'ar mummuni ubangiji Allah ta'ala kuma ta koma shi abu da zai ta amsawa amma ta kafirai kan to wata saura ma tushrikun sai ku bar duk abin da kuke shirka gaba ɗaya kuma ta da shi ku bar shi na'am ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء يتضرعون الله ce wa laqad arsalna ila أمم min qabli haqiqa wallahi. domin lamun waqi'atu lil qasm tana tsayawa da matsayin rantsuwa kamar jawabu abin nan da rantsuwa wallahi laqad arsalna ila umamin min qabli haqiqa mun aiko da dimbin manzanni zuwa ga al'ummomi daban-daban min qabli ka tinka kafin zuwan kai wannan annabi mai girma ma'ana nan akwai tasliyatun nabi sallallahu alaihi wa sallam ubangiji Allah ta'ala yana lallashin annabinsa yana bashi hakuri yayi hakuri Allah ta'ala ke cewa laqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun turo da manzanni duk da cewa a kawo lafazin rusulan din ba wala kada arsalna rusulan ma'ana ba kawo mafulun bihi nashi ba ko wala kada arsalna ila umamin min qablu hakika mun aiko da manzanni masu tarin yawa ila umamin zuwa ga al'ummu daban-daban min qablika tun kafin zuwan kai da muka tura musu manzannin sai suka kare ta su kaga wannan jumla ita ma mahdufa ce a fannin balaga suna kira wannan al-ijab bil hadfi a babin qasr sai suka kare ta manzannin da muka aika musu fa akhadnahum bil ba'sa sai muka danke su da al ba'sa asalin al ba'sa al ba'su wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila sai ake ta anisa na aka ce alba'asa lil mubalaga kenan wa darra haka na ad-darra shi ma asalin shi ad-darr ne masdar ne wa idza masal insana durrun sai Allah ta'ala ya ce ad-darra fa akhadnahum bil ba'sa sai muke rike su da al-ba'sa idan an ce al-ba'sa shine jarrabawa tattare tattalin arziki babu kuɗi babu amfanin gona sai yunwa sai fatara sai talauci kun gano wannan wadarra da kuma masifu na jiki kwalara kamajika cututtuka iri daban-daban a jiki abubuwa ne kenan biyu Allah ya sauwaki ga talauci baki ga kuma rashin lafiya cututtuka iri daban-daban an yi musu wannan ne la'allahum yatadarra'un domin sa dawo cikin hayyacinsu su kaskantar da kansu su ji ubangiji Allah ta'ala shi kadai yake su bauta mai su koma gare shi wannan ya sa Allah ta'ala yayi musu domin Allah ta'ala yakan yi wa mutane wannan domin su hankalta su ji cewa a mahalicin su sai su dawo su koma gare shi Allah ta'ala yayi musu amma su ya suka فلولا إذ جاء بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله تعالى ce falaula iz ja'ahum basuna tadarra'u me yasa a lokacin da bala'in namu ya jirkace su me ya hana su tazarra'u su kaskantar da kansu walakin kasar qulubu sai dai zukatansu sun bushe sun kekashe wa zayyana lahum shaytan kuma shaytan ya dinga kawata musu ma kanu ya'malun irin abin da suka kasance suna yi suna aikata sai yake nuna musu ayabi ne mai kyau hakan da suke a akan daidai wannan ya hana musu su kaskantar da kai su kankan da kai a gaban Allah ta'ala su nemi gafarar shi sai ka suna surakatai ai da mara haka take ai Ƙari ne suka zo ai tsuntsaye ne suka zo ai dama abin an saba a billahi min shaitan rajim ai yanayi ne ai zamani ne ai juyi ne ai ina aka samu juyi dama sai an yi zazzabi sai an yi ciwon jiki sai an yi amai da gudawa ba sa taɓa jin cewa ubangiji Allah ta'ala ya jarrabe su da wannan ne akan wata rana su koma gare shi su tuba suka zana ai yanayi ne yake kawo haka ai canjin ruwa ne ai kaza da kaza ne ai canjin lokaci ne ba za su taɓa jin cewa wani laifi suke yi ba ubangiji Allah ta'ala yake jarraba su da shi Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce walakin kasar qulubu sai dai zukatan su sun bushe idan zuciya ta makance gani ido ba zai fa'ida ba idan zuciya ta bushe bushewa tana cikin cututtuka na zuciya zuciya ta bushe ta kekashi sun makasar ƙulubu min ba da zalika fayar kal hidarati au a shaɗi kaswa wa inna min al hijarati lama ya tafajjar min al anhar وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحدث من خشية الله ما الله بغافل أما تعمل haka zukatan su Allah ta'ala yake cewa asali ma da zuciyar ta suka bushe har ta fita bushe domin daga cikin akwai wanda yake faduwa kaga ya yanke ya saboda jin tsoron Allah daga cikin duwatsu akwai wanda yake bubbugar da ruwa kawai amma suka ina Allah ta'ala yake cewa ولا تنكسر قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نعم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله تعالى يكتشوا فلما نسوا ما ذكروا به ألوكة لسك da أبن أكا دنجي مسوا أزيدش أني وأزن أني وأزن أني وأزن سنكي fatahna alaihim abuwa ba kulli shayi sai muka buɗe musu ƙofofin al'amura komai da komai aka buɗe musu harkokin kasuwanci aka buɗe musu sama ta dinga zubar da ruwa ake al'amura iri daban da yasa Allah ta'ala ya ce fattahana alaihim abwaaba kulli shai muka bubbude musu kofofi na al'amura daban-daban kulli shai kowanne irin abu haka Allah ta'ala ya kwararo musu kaga fattahana budewar ma ba ɗaya bace kenan aka bubbude a kira da ibn amir ko hatta idza farihu kun ga wannan ta lalace ubangiji Allah ta'ala yake mutum ba mutum yayi zunubi yayi kaza yayi kaza yayi kaza Allah ta'ala ya saukar mai da cuta domin ya gane kuskuren shi ya koma daidai yake sai Allah ta'ala kuma ya janye cutar ya turo musu da bala'i haka Allah ta'ala ya fayyace al'amuran a cikin suratu al-araf duk da cewa wannan haka Allah ta'ala ya bayyana mana wannan amma bai nuna cewar haka ɗabi'a shi take akan dukkanin alƙaryu ba amma a cikin suratul abin nan al'araf haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce abin nan wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ala bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un yadarra'un wannan ce tadarra'un la'allahum yadarra'un Allah ta'ala yake cewa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu taɓa turo da wani annabi ba a cikin kowace irin alƙayya illa akhadna ahlaha bil ba'sa' face sai mun riki ma'abuta waɗannan garuruwa ɗin bilba a sa wani shi abin da aka ambata ana da talauci wadda da cututtuka la'allahum yadda-ra'un domin su kaskantar da kansu su koma ga Allah ta'ala amma da suka kifa sai suka ki Allah ta'ala ke cewa kuma baddalna makana sayyi'atil hasana sai muka canza makwafin munanan ayyukan da suke abin nan masifin da suka afka musu na talauci da rashin lafiya sai muka janye wannan ya koma kuma alhasana gari ya waye kamar yadda Allah ta'ala ya fara na falan ma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwa ba kulli shay muka bubbude musu komobi na al'amura iri daban-daban waga a wacce aya ta surat ta nuna mana cewar haka al'amarin Allah ta'ala yake wa ma arsalna min nabiyyin kun ga na kira ce ta biyo bayan annabi kaza kaman ma tufidani ma'an kullu umumi ya ukhay ya fa'aytu wa nakira fi siyaqin nafi tukul umuma aw siyaqin nahi duk suna bada abin nan kira ta biyo wannan isa haka dibiyar Allah ta'ala take a cikin alƙari Allah ta'ala ya tsare mu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا suka dinga alfahari da abin da aka basu akhadnahum baghtatan sai muka danke su kwatsam ba zato ba tsammani dama haka dankar Allah ta'ala take wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid dama dankar Allah ta'ala danka ce mai tsananin gaske idan ya tashi dankar mutum ba sa sautawa Allah ta'ala ya tsare saboda haka da Allah ta'ala ya buɗe musu waɗannan ƙofofi sai kama ririta duniya kawai aka bi ta a guje sai Allah ta'ala ya ce a khaznahu tunda kaga ya bude musu kofofin duniya babu ma wani wanda zai ji cewa wai halarci ko haramci sai Allah ta'ala ya danke su bagtatan ba su to ba su tsammani fa izahum kawai sai ga su mublisun sai riga sun dumauce sun halaka musu sani Allah ta'ala ya sauke Allah ya kiyaye mu na'am فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين haka al'amarin Allah ta'ala yake fa idan mu bil jayga su gaba ɗaya sun ɗeba tsammani daga dukkan wani alheri daga mutum ya hatara sosai da sosai Allah ya ce fa qati adabir alqawmi alladhina zalamu sai aka gama da ƙarshen waɗanda suka zalunci kawunan su walhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halittu kun ga alhamdu kenan bayan ubangiji Allah ta'ala ya halakar da waɗannan garuruwa saboda kafircin da suka yi kekashe wadda zukatan su suke suka gidiye ga annabawa sai Allah ta'ala ce walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshe alhamdulillah Allah ta'ala ya kammala da kafirai dan Allah ta'ala ya ce ya ci da annabinsa fala ta'sa ala qawmil fasiqin karke bakin ciki a abin da ya shafi mutane da suke fasikan mutane annabi shi abu yi ce aiki wa kai fa'asa alaƙonin kafiri kafirin ya za a yi bakin ciki akan abin da ya shafi mutane da suke kafirai ya za a yi bakin ciki akan su an yi musu wa'azi an faɗakar da su an yi kaza an yi kaza an yi kaza sun ci Allah ya kiyaye na قل رأيتم أخذ الله سمعكم وأبصاركم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف لهم الآيات انظر كيف نصرف الآيات ثم annabi, يصدفون الله تعالى يقول لا توانا النبي كثير usulubun tilqin ana lakkana ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma yana faɗan yadda aka ce tun da kaga da aka ce kul ka ce in kai ne sai ka ce ara'aytu in akhadha Allah ko to amma dan ya nuna maka cewa duk abin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa haka aka turo shi ba ƙari ba rage hatta cewa da aka yi da shi kace sai da ya faɗi kace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul kace da su ya kai wannan annabi mai girma A ra'aitu me za in akhadha Allah sam'akum idan ubangiji Allah ta'ala ya kama jinku wa absarakum ya kama gannanku wa khatama ala qulubikum ya rufe zukatanku man ilahun ghairu llahi atukum bi wannan ubangiji ne abin bauta wanda ba Allah ta'ala ba zai kawo muku wannan abubuwa guda guda karbe akwai wani haka Allah ta'ala ya tambaye shi dan kaga surori ne na makka dole ana musu magana irin yadda ta kamata a musu a musu irin don mutane ne tsagerin mutane mutane ne wanda suke tsantsa goron kafirci suka zaba Allah ta'ala yake cewa ka ce da su in Allah sama ku idan Allah ta'ala ya kame jin din mutum kuma ya daina ji kwata kwata kuma bayan kasa da minti ɗaya yana zifa a yanzu ne kawai yane mutum ya rasa ana ta faɗa baya jin ko ke cewa wa abasarakum haka nan ya kame gannanku? yana ji yana gani dum sai dai na gani kuma wa khatama ala qulubikum ubangiji Allah ta'ala ya sanya murafu a zukatanku sai Allah ta'ala ce man ilahun ghairullahi yatikum bi wannan ubangiji ne kuma ban Allah ta'ala zai kawo muku wannan abu Waye zai kawo su babu to tunda babu wanda zai kawo me yasa ba za ku bauta ma Allah ta'ala wanda ya ba ku wannan din ba ko kuma cewar in akhadha Allahu sam'akum gaba ɗaya ma Allah ta'ala ya kama kunnuwan da da akwai alama kunni a wayi gari kuma babu na Allah ta'ala yana cewa menene min qabl an naqmisa wujuhan man yurdaha ala adbariha aw nal'anhum kama la'anna ashab as-sabt fa kana amru Allah maf'ula min qabl an naqmisa wujuhan tun kafin mu share fuska gaba ɗayanta ko imani tun kafin a share fuskar ba wa mutum ya daina gani ba a'a a share alamun babu wani gurbi a fuskar shi kuma fuskar ta dawo kamar tafi hannu Allah ya tsare mu yanzu idan ubangiji Allah ta'ala ya shafe mu mutum kunni kwata-kwata babu gurbi ma na kunnan ya shafe idan babu wani gurbi na ido ma kwata-kwata balle a ce wa, ko gurbin irin makanci ayi ya shafe zuciyar waye zai kawo mun shi babu Allah ta'ala yake cewa unzur kallaci kaifa nusarrifuhum al-ayat kaifa nusarrifu al-ayat ka ka jami <laughs> ya ja ta suratul eh, an-naida unzur kaifa nusarrifu al-ayat kallaci yadda muke jujjuya ayoyi summa hum yasdifun sannan kuma kallaci yadda su suka kekeshe zukata suka haƙiƙi ce ba sa yin imani ana kawo musu ayoyi misalai iri daban-daban su kuma sun kaura kai na'am قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل يا كوانا النبي من درجة كتير أرأيتكم كبان الأباري منا إن أتاكم عذاب الله idan azabar Allah ta'ala ta zo muku ƙuruƙuru bagtatan ba zato ba tsammani kwatsam ba mu haka azabar take zuwa ba au a atatkum au jaharatan wala ra'aytakum in atakum azabullahi bagtatan idan ta zo muku ba zato ba tsammani kwatsam kenan wannan au jaharatan ko kuma ta zo muku a bayyane kaga wanta sai ka ga musu ko cikin dare ba zato ba tsammani ko kuma da safe ba zato ba tsammani kuma da Allah ta'ala ya ambata a farko farko farkon suratul araf aw jaharata ko kuma zo muku a bayyane Allah ta'ala ya ce hal yulakum illa alqawmu zalimun ai babu waɗanda ake halakawa idan irin wannan azaba ta zo halakawa ta kurungus sai waɗanda suke azzalumai wanda ke kafare wal kafiruna hum zalimun idan irin wani azaba ta zo Allah ta'ala yana tseratar da waɗanda suke imani waɗanda suka rage kuma sai Allah ta'ala ya jirkake su ba ci irin su haka Allah ta'ala yau mutane annabi Lut alaihi salatu wasallam da annaba yace da annabi Lut wattabi adbarahu ka bi bayan su saboda gudu ne na bala'i idan ana gudu na tashin hankali shugaba yana tsayawa a baya ne kun gano wannan sai talakawa kuma mutanen su gaba ɗaya su wuce gaba duk inda tafiya take haka ake yinta shi abin uban tafiya din yana ƙarshen baya saboda da mara da wanda bai iya tafiya ba ya rike shi wanda zai yi kaza wanda takalmin shi ya faɗi ya rike mishi wanda guzurin shi ya ɓaci ya rike mishi yana bin su yana yana bin su a baya nisa Allah ta'ala ce da annabi lut wattabi adbarahum amma idan tafiya ce ta alkhairi to shugaba yana zama akan gaba ne kowa ya biyo bayan shi kowa ya biyo bayan shi kisa Allah ta'ala ce da annabi Musa ma ajalaka an kwame ka ya Musa qala mu ulai ala asari kaga bai ce maha haulai ma qala mu ulai ala asari wa jitta ilayka rabbi li tarda da yake tafiya ce ta ganawa da Allah ta'ala na Musa yi tafiya ce ta alkhairi to ta ayyuka alkhairi annabi Musa shine akan gaba amma ya riga su zuwa inda za a yi magana da annabi da Allah ta'ala din Allah ta'ala ya ce shi wa ma'adala ka an kwambe ka ya Musa me ya gaggautar da kai ka wuce ka bi mutanen ka ya Musa qala hum ulai ala asli yace ai su ga sana a bayana suna bin gurbi na yanzu za su fara su ga Allah ta'ala yana magana ya yi magana da Musa ya ce kaza annu Musa ya ce kaza Allah ya ce kaza ya ce kaza qala fa inna qarfa sanna qawma min ba'di fa adallu a sami na. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى وما نرسل المرسلين da ɗai ba mu kasance muna turo manzanni ba illa mubashirin wa munzirin sai dai dan manzannin su zama mubashirin masu bishara da aljanna ga wa munzirin su zama kuma masu gargadi da gidan wuta ga kafirai kun ga wannan shine ayyukan manzanni rusulan mubashirin wa munzirin wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin kullun haka za ka kasance mubashiran wa nazira kana bushara kana gargadi ba bushara kadai ba kowa dan aljanna ba kuma gargadi kadai ba kowa dan wuta a'a mubashirina wa munzirin ana ana bushara kuma ana gargadi Allah ta'ala ya ce faman amana dukkan wanda ya imani wa aslaha ya kyautata ayyukansa fala khawfun alaihim to kan waɗannan babu wani tsoro a tare da su na me za su su samu a gaban Allah ta'ala Allah ta'ala ya ɗauke musu ba su da tsoro kada su damu innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun ta suratul ahqaf Allah ta'ala yake cewa wala khawfun alaihim babu wani tsoro tare da su wala muhazanun babu bakin ciki a tare da su na abin da suka bari suna bakin cikin kaza suna bakin cikin kaza ƴaƴansu tattalin arzikin su waye waye Allah ta'ala ce garbu bakin ciki akan wannan na'am والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا دكان وقال لسبب قرية آيو يوم يمسهم العذاب عذاب ذات دنكيسو بما كانوا يفسقون سوى أبن سيكا سنشي سنعين أين in ba manta ba Allah ta'ala ce wa ma nursulul mursalina illa mubashirin wa mudhirin ayat ta nuna abin da ya sake aiko manzanni sai dai dan su zama masu bushara da gidan aljanna da kuma gargadi ga gidan wuta nan wakafi ya cika sai ya ce faman amana wa aslaha fala khawfun alim wala hum yahzanun wannan menene bushara ce ko kuma nizara ce bushara ce sai ya ce wallazi la kazzabu bi ayatina shi kuma wannan fa gargadi ne nazara ce ya musu azabu ma kanu yafsukun na'am قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إنك أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله تعالى يقول يا كوانا النبي من درجة كتير la aqulu lakum da dai bani ce da ku indi khaza'inullah cewar a wuri na taskokin Allah ta'ala suke khaza'in jami'i ne na khazina taskoki taskar arziki taskar ruwan sama taskar daloli neroli lafiya taskoki iri daban-daban ban ni cewa a wurina suke wala a'lamul ghaib ban ni cewa ni na san gaibi shi da karan kanshi ya ce bai san gaibi ba sai kuma ka zo ka kada mun bari ka ce dole sai ya san gaibi kun bai wannan da ke ko wala a'lamul ghaib ban san gaibi ba wala aqulu lakum inni malak kuma ban ni ce da ku ni mala'ika ne ba zan ce da ku ni mala'ika ba domin mun kuma ba a farko farkon darusa sun ta cewar a kawo mala'ika mun ta magana da su ba a kawo mala'ika a kawo mala'ika su mala'ika suke zo su gani me yasa ba turo mai mala'ika ba mala'ikan ya dinga cewa shi wannan fa annabi ne ku bi shi Allah ta'ala ce walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamuhumul mauta wa hasharna alaihim kulli shay'in qibalan ma kanu yu'minu kace menene ba ta kibala mun gano wannan Allah ta'ala ke da mun saukan musu da mala'iku din kamar yadda suke so wa kallamahumul mauta aka tayar da matattu suke yi magana da su ƙarewa ke ko ma kanu yu'minu ba su taba kasancewa za su imani bi illa an sha Allah sai idan Allah ta'ala ya gada masu imani walakin aktharum yajhalu sai dai mafi yawa suna jahilta al'amura wato jahilci ba abin da ba haifarwa jahilta al'amura ne za su ke irin waɗannan suke irin waɗannan maganganu in attabi'u illa ma yuha alai Allah ta'ala yake ce ba abin da nake bi sai abin da ake yin wahayi zuwa gare ni shi kawai nake bi kul kuma ka ce ya ce wannan annabi hal yastawi al'ama wal basir shin makaho da mai gani za shi daidai shin al'ama kahiri wal basir da mummuni za shi daidai afala ta tafakkarun shin ba kwa tunani ne ba kwa tuntuntuni ku gane da al'amura suke tafiya ba zai taɓa yiwa a haɗa mai gani da mara gani ba وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون الله تعالى كتوى وأنذر به الذين يخافون كي ترجعي به دشي shi mai kenan hmm? bihi ka yi gargaɗi da shi da alƙur'ani kenan wa zakir bil qur'ani ya yakhafu wa'i kullun gargaɗi ana yin shi in dai zake karantarwa zake wa'azi zake tunatarwa ka yi shi da alƙur'ani ne girma da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma wai ka zo kana bada labarin rika wai da su ake yin wa'azi wannan mutum ya san ba hanyar wa'azi ya kama ba yana dai ba da labarurruka ne kawai amma ana yin karatu ne tsantsan shi a karantar da mutane ayoyin alkur'ani da tsabtatan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan karantarwa ta magabata wa anzir bihi kai gargadi da shi wannan alkur'ani suwa za a gargada allazina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim waɗanda suke jin tsoron kada a tayar da su a gaban ubangijinsu laisa lahum min dunihi wali ba su da wani wali wanda ba Allah ta'ala ba wala shafi' ba su da wani mai ceto wanda ba Allah ta'ala ba la'allahum yattaqun domin hakan zai sa su tsoron Allah ta'ala su ai waɗannan wannan mummune kenan mummune kenan ma'ana ana yin gargadi ga mummune waɗanda suke suna da asulul iman kuma suna da kurakurai domin su jara. ana yi musu wa'azi da alkur'ani mai girma domin su ne wanda yake suna jin tsoron a tayar da su a gaban ubangiji a irin wannan lokacin ba da ba su da wani waliyu kuma bayan Allah ta'ala Allah ta'ala shine waliyinsu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allahu inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla salihin kuma kike ba saboda ka kama Allah ya zama shine ka Allahu huwal maula ni'mal maula wa ni'mal nasir Allah ta'ala yake cewa wala shafi ba su da wani mai ceto sai Allah maɗaukakin sarki shi kadai bai mai ceto kullum lai shafa'atu jami'a ka ce ceto baki ɗayan shi kaf na Allah ta'ala ne shi shi kadai sai in ya ga dama ne ya ce wani cecuwa ne mun gano wannan shi ne Allah ta'ala yake cewa wala yashfa'una indahu illa liman irtada ba sa ceton kowa a gaban Allah sai wanda Allah ta'ala iyadda Kuma bai ci wannan wa kamin malikin fis samawati la tughni shibatuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ta'ala ya ba da izini ga wanda yake so kai wane cetuwa ne wannan fa shine to wannan ne wani zai zo yi maka gori wai maka bi ba kuma ba zai cice ka ba abin da shi ma ba shi da tabbas na cewar za a bashi izinin ya ceton sannan an bashi izinin ceci ba wai ba ce buɗaɗɗiya ba ceci kowa da kowa a'a cetuwa ne shine fa man zalladhi wa indahu illa bi izni babu wani wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah ta'ala shi ne Allah zai ce wani cetuwa ne mai yattaqun domin za su ji tsoro a takawa shine abin nan eh, fili ne muta'addi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kun ga mafulun bidin ya fito to amma nan Allah ta ce la'allam ya taqun aka share mafulun bidin domin sananne ne domin sa tsoron Allah madawacin sarki na. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك وما من حسابك عليهم من شيء دوم فتطردهم دوم فتكون من الظالمين الله تعالى يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم دعي كذا كوري وأن دسكي كرم أبنجي جنسو بالغداتي دسافيا والعشي دمريتي me yasa suke wannan yuriduna wajha suna neman fuskar ubangiji Allah ta'ala madaukakin sarki ma alayka min hisabihim min shay da dai babu hisabin su akanka ya ke wannan annabi mai girma wa ma min hisabik wa ma min hisabika alayhi min shay da dai babu hisabin su akanka babu hisabin ka akan su babu hisabin su akanka fata qarudahum balle ma ka kore su fata kona min az-zalimin balle kasance daga cikin waɗanda suke azzalimai ubangiji Allah ta'ala ya faɗi wannan ne amma da dai annabi shi annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba kasancewa daga cikin azalimi ba anan sifa ce daga cikin sufofin kafirai bayan an gama kure shi da dalilai suka ce to talaka wanda manzan Allah sallallahu alaihi yake tare da su ya kukkure su sannan su su zo dan ba za su zo su dinga zama da cikin waɗanda suke ba ajinsu ɗaya ba in kun lura irin wannan ne maganar mutane annabi nuhu qalu anu'minu laka wa atba'uka al-ardhalun qalu anu'minu laka wattaba'aka al arzalun suka ce yanzu za mu imani da kai wattaba'aka al arzalun ga makaskanta nan su suka bi ka inda ke ga sunan tufafin su ma me dai ba su da wani wasu local abin da ne suke tare da kai su za mu zo mu tare da tare da kai saboda haka tunanin su ba su zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai idan ya kori waɗancan sannan su su zo su masu kuɗi su masu kaza su masu fada ake rigunan su daban maganganun su daban da sauransu sai Allah ta'ala ya ce to ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare Haris ne kwaɗayi ne yana kokari ya ga idan waɗannan suka musulunta suka karɓi wannan addini to dubin dubata ne suke tare da su in ba kuma ta ba yayi irin wannan ma a cikin suratu abasa abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkara aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tashadda wa ma alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yakhsha wa huwa wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu falaha kalla innaha tadhkira kawai faman sha'a zakara fi sufin mukarrama marfu'atin mutahara bi aidi safara kiramin barara shi wannan ƙur'ani ne ana gargaɗi da shi wannan ya sa manzo sallam kamar ya janyo hankalinsu sai Allah ta'ala ya ce wala taqrudul ladina yad'una rabbahum kada kori waɗanda suke bautar ubangijinsu suna zikirin ubangijinsu bil ghadati da safiya mana ka ga akwai zikirin safe kenan wal ashi akwai kuma zikirin yamma suna yin zikirin Allah ta'ala da safe suna yin zikirin shi da yamma kamar yadda Allah din ya ce yuriduna wajha abin da yasa suke wannan suna neman fuskar ubangiji Allah madaukakin sarki ba komai yasa suke wannan ba wannan ya nuna cewa ubangiji Allah ta'ala yana da fuska kullu shay'in halikun illa wajha wannan yana cikin ayatu sifat wa jami'u ayatu sifat umirruha haqqan kama naqala turazu awwal wa aruddu 'udataha ila nuqaliha wa asunha an kulli ma yatakhayyalu وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول من غير تكييف من غير من غير تحريف ولا تمثيل وغير تكييف ولا تعطيل bal qawluna qawlu a'immatil huda tuba liman bihadihim qad ihtada wa samita an-naw'a min at-tauhid tauhid isbatin bila tartib bila tartib bila tartib inji abin bila tardidi na'am bila tardidi radda radda da yuraddidu kenan bila tardidi Allah ta'ala ke ce ma min babu wani hisabun su da yake a kanka wa ma min hisabika alaihim min shay babu hisabun ka da yake a kansu fa tatarudahum fa takuna min adh-dhalimin na'am وكذلك فتنا بعضهم ببعض yaqulu ليقولوا أهؤلاء أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك حتى الأمر يكي فتنا بعضهم ببعض مكجرب ساش سود ساش waɗansu aka ba su abin hannu waɗansu kuma suka zama talakawa su talakawa din jarrabawa ne ga masu kuɗi su masu kuɗin jarrabawa ne ga talakawa kun gano wannan da kyau ba a cikinsu babu wani wanda ya ci jarrabawa sai in an bayyana gaban Allah ta'ala ran tashi alkiyama liyabluwakum ayyukum ahsanu amala inda Allah ta'ala ya yi ku masu kuɗi baki ɗayan ku to da wa zai maka ɗinki. eh inda Allah ta'ala ya yi ku talakawa baki ɗayan ku to ya zai ku kudu Allah ta'ala ya wannan jarrabawa ne liya kulu domin su dinga cewa a haƙula imanna Allah alaimin benina yanzu waɗannan ne Allah ta'ala ya musu ni'ima a tsaka a gabanmu? ka ji fa kaga har yanzu akwai jahilinci cikin mutane kenan ka daɗe kana nema faɗi tashi faɗi tashi yau shekarun ka nawa amma a ƙasa da 'yan watanni ubangiji Allah ta'ala sai ya ba wani kawai kaga cikin abin da ba wuce yake cewa in yaɗi bu ƙasa <laughs> ya gane in yaɗi bu ƙasa sai ya ga kawai kasuwa ce cikin ƙanƙanan lokaci sai ga ubangiji Allah ta'ala ya buɗe mu mutum sai ga wanda in shekara da shekaru yana nema ya zo kuma yana magana a haƙula imanna Allah alaihim na yanzu waɗannan ne Allah ta'ala ya musu falala a gabanmu a tsakanin mana haka waɗancan kafirai suke faɗa wai da tijai marasa abun hannu da suka imani da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam suka karɓi addinin musulunci to su ne fa manyan su abu jihal suke cewa yanzu waɗannan ne ubangiji Allah ta'ala ya musu ni'ima a gabanmu Allah ta'ala yake cewa alaysa Allahu bi'alam bishakirin sai Allah ta'ala ba shine mafi sanin waɗanda suke masu gode ma ni'imarsa ba ai kamata yi da ya turo muku annabawan kuma ku karba laqad manna Allahu alal mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ta'ala ya musu falala da ya turo musu annabi daga cikin su amma mai suke sai suka ki alam tar ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qawmun daral bawar jahannama yasalawnaha Allah ya sauke na'am وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم الله تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا جاء يناتك في إليه قداجه وترانا يزم لازم وترانا يزم متأدي إذا جاء نصر الله والفتح هذا لازم بشر مفعول به أما wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina kafir sofab shine maf'ulun bihi din idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina idan waɗanda suke imani da ayoyin mu suka zo wurinka faqul ya ke wannan annabi kace salamun alaikum kace da salamun alaikum a ga sallama tabbatacciya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi asani minha aw wanda ita ce gaisuwa ta musulunci salamun alaikum ba wai ka ce barka da barkan ku wannan ba ita bace assalamu alaikum ta ake karantawa mun bai wannan da kyau kataba rabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya rubuta ma kanshi cike da rahama annahu yadda al'amarin yake abin nan annahu ma'ana rahamar man amila minkum su'an dukkan wanda ya aikata wani mummunan aiki daga cikin ku yayi wannan aikin ne bi jahalatin akan jahilci thumma taba min ba'dihi sannan ya tuba bayan wannan aiki da i, wa aslaha ya kyautata tuban nashi shuru da tobati annadamu alama fata wa niyyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umri wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'ati kana mutalabbisan biha wa aslaha ya kyautata fa innahu fa annahu ghafurur rahim to lalle ne shi Allah ta'ala ghafurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jin kai amma idan muka karanta innahu man amila minkum su'an wani ya zama jumla ibtida'iyya amma annahu badal ne na kataba ala nafsi rahma yana dan da wacce magana kenan sai zama na innahu yadda al'amarin yake man amila min musu'an dukkan wanda ya aikata mummunan aiki daga cikin ku sun mataba min ba'di sannan ya tuba bayan aikata wannan aiki din wa aslaha kuma ya kyautata ayyukansa fa innahu to lalle Allah ta'ala ba ghafurur rahim mai yawan gafara sai ayar karshe وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك الله تعالى يتكم هكذا نفصل الآيات مكرر بآيوي دكي دكي في الله في الله هذا هكذا الله تعالى يكرر بآيوي أبنى ولتستبين سبيل haka karanta ko walitastabina sabilal mujrimin domin ka bayyana tafarki na waɗanda suke fadararrun mutane isa Allah ta'ala yake fassala ayoyi din idan aka fayyace ayoyi to duk abin da yake cikin duhu sai da ya fito fili dan ga yanzu an da an yi walƙiya komai ya fito sarari an gano wannan da ke ko to inda ya karanta ayoyin qur'ani da suke haka za a gansu duk wata hanya duk wani sako na fantararren mutum za a ga ta fito fili kowa ya gane kafirci duk wani maɗinɗimo maɗinɗimo da ake mishi ya fito fili kowa ya gane shi duk wata riga da za a sa mishi Allah ta'ala ya fayyace ayoyi da zai fito fili kowa ya gane bidiya ma haka take kage kage duk haka suke Isa Allah ta'ala yake cewa wali tastabina sabilul mujrimin domin kai wannan annabi kayi bayanin tafarki na waɗanda suke fadararrabin mutane kowa ya gan shi shi yasa Allah ta'ala ya fayyace ayoyin filla filla kira'a ta farko kenan kira'a ta biyu waliyastadina sabilul mujrimin domin tafarki na mutanen da suke faɗararru ya fito fili kowa ya gan shi sai ya zama sabilu shine fa'il kenan tafarkin shi karan kanshi zai fito fili saboda Allah ta'ala ya saukar da ayoyi kitabun fussilat ayatuhu min ladun hakimin khabir littafi ne da Allah ta'ala yi bayanin ayoyin filla-filla daki dake tauku wali tastabina sabilul mujrimin mun fayyace waɗannan ayoyi ne fa domin tafarki na mutanen da yake ba na ƙware ba ya fito fili saboda ka sabilu yuzakkar wa yu'annas ana tafkirinsa a ce wal yastabina sabilul mujrimin haka nan ana ta'anisin sa a ce wal tastabina sabilul mujrimin Allah ta'ala yana cewa qul hadhi sabili ashara ilaha bismil ishara al muannas kun gano wannan ko wa in yarau sabilar rushdi la yattakhiduhu sabila هذا هو الضمير يانون السبيل يذكر ويؤنث سورة الأعراف an zakkara shi a suratul an'am an annasa shi sauraka yana cikin afalin da suke jemagu ne yuzakkar wa yu'annas zaka ce hadi sabili hada sabili kamar gambo a Hausa akwai gambo namiji akwai gambo mace Allah ta'ala ya ce wa kadhalik haka al'amuran suke nufasulul ayati muke bayanin ayoyi filla filla walitastabina sabilul mujrimin domin hanyoyi na waɗanda suke fantararrun mutane hanyoyin su fito fili kowa ya gane su shi yasa ake bayanin ayoyi na alkur'ani ne girma wannan kuma ita ce karantawa ta manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam a fayyace a yi bayani filla filla domin duk wani abin da yake duhu duhu ya fito fili kowa ya gane shi ba a yi ma dindima ma dindima a tashi ba muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala shi karba mana ayyukan Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tabarke na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala shi nuna mana ayyuka na alkhairi ayyukan da ke cikin waɗannan watanni waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya albarkace mu da su ya sanya su mu yi su karɓabu dukkanin ayyukanmu na alkhairi muna roƙon Allah ta'ala shi karɓa mana subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصلى الله